baki mai yanka wuya. Shin waɗanne batutuwa ne ake mai da hankali su idan aka zo batun sha'anin zaɓe da siyasa a Amurka? Za mu yi duba kan babban taron jam'iyyar Democrat da ke gudana yanzu haka a Chicago. Jama'a Assalamu alaikum. A yanzu dai za a iya cewa al'amura na daɗa kan kama domin zaɓen shugaban ƙasar Amurka na wannan shekara ta 2024 yayin da yanzu haka jam'iyyar Democrat take cikin gudanar da babban taronta na ƙasa. Inda tuni ta tabbatar da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris a matsayin 'yar takararta ta shugaban ƙasa. wannan na zuwa ne wata ɗaya bayan da ita ma jam'iyyar republican ta gudanar da nata taron inda ta tsayar da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin ɗan takararta a zaben na shugaban ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba. To sai dai salon takun yakin neman zaben ƙasar ya bambanta ga baki ɗaya kamar yadda batutuwa da matsalolin da ake ambatawa suka bambanta da na sauran ƙasashe. Da alama kuma wannan zaben mai zuwa yana ɗaya daga cikin zaɓuka mafi zafin fafatawa a tarihin siyasar Amurka. A yayin da a dukkan tarukan 'yan takara da jigajigan jam'iyyun biyu na republican da democrat suka raja'a wajen caccakar halaye da manufofin abokan adawa ba kakkautawa kamar yadda muka kawo muku a lokacin babban taron republican a watan da ya gabata ita ma jam'iyyar democrat da ke nata taron a halin yanzu ta ɗaura ɗamarar yakin kalamai kan republican da ɗan takararta donald trump bayan tabbatar da kamala harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa an gabatar da jawabai da dama a wajen babban taron na democrat kama daga shugaban kasar mai barin gado joe biden And now democracy must be preserved. Har ya zuwa tsohon shugaban ƙasa Barack Obama. At a time when the other party had turned into a cult of personality, we needed a leader who was steady. and brought people together. Jawabin da ya ja hankalin jama'a shine na tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Matar tsohon shugaban Amurka kuma tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta Democrat wadda ta fafata da Donald Trump a zaben shekara ta 2016. I wish my mother and Kamala's mother could see us. They would say, keep going. Joy Musa ba Amurka ya ce 'yar asalin Najeriya. ta kuma bayyana dalilan da suka sa jawabin na Hillary Clinton ya ɗauki hankali. Kamar ita Hillary idan muka iya tunawa ita da Trump sun zo tsaya takara a shekara na jin takwas da ya wuce. kuma lokacin ita ta fito da ƙarfinta, kuma da za ta zama farkon mace da za ta zama a shugaban kasan amerika amma bai yiwu ba so na ta murnan a nata maganan jiya shine ta ji daɗi yadda akwai zarafi ma kamila ta zama farkon mace da za ta zama shugaban ƙasan america kuma wannan kaman gwagwarmaya ma mata su ma su samu yanci da za su shugabance jama'a su ma su cika ta nasu kota ɗin Ah, sayasan duniya da na jama'a gaba daya. Menene ya dauke ya burge ki sosai a cikin eh, kamar da kika faɗa a jawabin Hillary din kasancewa ta yi taɓa batutuwa da dama a cikin jawabin da ta yi na me ya dauki hankalinki musamman a cikin jawabin nata? Ni dai abin da ya ɗauki hankali na shine ah, zancen mata su ma a basu zarafi a ga yane su ma za su iya a shugabance jama'a su ma su sa abubuwa su tafi yadda ya kamata most especially a zancen iyali da yara don abu ɗaya da suke ta faɗa kenan cewa ita kamela idan aka bata za ta sa zancen iyali farko. To shin waɗanne al'amura ne ma ake mai da hankali kan su a wajen irin waɗannan tarukan da kuma ɗaukacin yakin neman zaɓe a Amurka? Akwai wani law da da Trump ya sa game da zancen a zub da ciki wato mace ta samu yanci idan ce ta yi ciki ko tana da yancin ta ajiye ko kar ta ajiye last pro life kenan. guda abu ɗaya da suka yi ta magana kenan suka yi ta hamarin kan cewa shi trump baya duba wancan kuma su zo suna ta magana a kan zancen security na duniya gaba ɗaya yadda akwai su damoyi a su russia da su ukraine da kuma su sun ce cewa wannan uh, present eh, administration ɗin suna kokari su ga yadda za a haɗa kan kowa a daina su faɗa-faɗa da yake faruwa a duniya. Sautari manazarta na bayyana yadda alƙiblar yakin neman zaɓe a siyasar amurka ta bambanta da yadda ake yi a ƙasashen nahiyar afirka kamar najeriya da makamantanta mai fashin baƙi hafsat abubakar na da irin wannan ra'ayi yadda suke jajircewa su tsaya su yi magana akan su leaders ɗin ga abin da ƙasa ke so so abin da mutane ke so da abin da ƙasa zai ci gaba shi ya kamata a bi idan aka gane cewa kamar kai wannan shugaban ka fito ne amma kamar ba shugaba mai adalci ba ne ko shugaba ne wanda zai iya hargitsa mutane da ƙasa to sai kaga suna emphasizing kamar suna jaddada ko kuma suna karfafa jaddadawa yawa kamar a guji irin wannan shugabancin ba abin da zai sa kasa ta ci gaba ba ne to bambancin shi da najeriya shine za ki ga wannan ya fito an san wannan mutumin shugabancin shi din mutane sun riga sun gane cewa wannan ba shugaba ba ne na gari ko kuma zai iya kawo waɗansu matsaloli a al'umma ko a ƙasa amma za ki gan duk da haka nan kamar mabi ba ba al'umma ba kamar su waɗanda suke fati ɗin ko waɗanda suke kamar su shugabannin 'yan Najeriya suna mara ma irin waɗannan mutanen baya. Sai ki ga shi sa nake ganin yawanci in suka anshi ma shugabancin sai ki ga mutane da dama ana cikin wahala kamar yanzu halin da ake ciki a Najeriya. Kin ga zan ce sai daga baya maganganu ke fitowa za ki ga ana cewa ai already so leaders mu din sun san fa waɗannan ba shugabanni na gari ba ne amma kin ga suna mara musu baya a dai zaɓe su a zaɓe su mu kuma masu zaben yawanci zan ce kamar talauci ya yi yawa a gida wanda sai ki an dan fito an dan baka abu da bai kai ya kawo ba kamar an siye mu kenan sai ki ga duk da haka mun je mun jefa ma ko mun zaɓi wa'anda muke mu mun tabbatar fa nan gaba kila fa wahala za mu shiga amma sai amma nan nan kasan da bambanci ban san ko yanayin ci gaban ƙasa ne irin hmm. development ya ma irin ƙasa ta ci gaba shine bambancin ko ne ke kawo haka ko rashin ilimi ne wato ke ya kike ji daga wurin mutane daga bayanai bayan bayanai don in an yi jawabai haka din nan a talabijin akan nemi ƙwararru da za su yi ta sharhi akan batutuwa da aka ambato da takarar da dai sauransu ya kike ji me kike ji ana cewa ne gaba da wannan takara ta kamala kina gani za ta kai labari a gaskiya za ta kai labari mutane da dama suna son ta kinga a ko a nan republican din mm. akwai da suka yi na'am da zuwanta akwai da suka karbe ta sosai sannan akwai da ake ce ma independent voters ko mm. eh, eh, waɗanda ba sa tare da jam'iyya Eh. yawwa su ma yawanci da dama sun fito wa'anda yanzu nan haka suna mara mata baya mutane da yawa da 'yan democrat ɗin da suka ce shi shugaban ƙasa ya ci na yanzu shi joe biden ya sauka hmm. su ma suna na'am da zuwan ita wannan kamala harris ɗin da fatin ma ya rabu saboda kai kansu bai haɗu ba wannan na cewa yana son wa'in suna cewa Biden ya sauka wasu, wasu kuma suna son shi to amma kin ga yanzu nan wannan zaɓin da aka yi na, na Kamala Harris ɗin nan ya koma ya haɗa kan 'yan su Democrat yanzu nan. A gaida Hafsat Abubakar 'yan Najeriya da ke nan Amurka. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.